أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أقول جاء ألا ما نفتن سنكي وان دي عزل تامو دا حدوى أو أنه مسلاتي من البركة مسلاتي بلال بن رباح لكي كوكو مرسلوكوس cikin garin katsina a munasaba ta lakta muhazara wadda dan uwa malaminmu abokinmu doktor jamilu yusuf zarewa wanda ba ba ba ne a wannan masallaci kusan in a tafsirin a tarihin shi na gabatar da tafsiri ga jama'a wannan ne masallacin farko da ya fara yi da haka wannan a wajen a wajen gida wannan shi ne masallacin farko da ya fara gabatar da tafsiri a da kaga ba bako bane a wannan masallaci kuma kusan shekara ta hudu kenan wannan masallaci na shaidawa da shi to a cikin kaddarawa ubangiji kuma yadda aka ba da sanarwa zai gabatar da muhadara mai taken sukofin jagora na gari a can baya an sa lokaci za a yi amma wa mata sha'una illa ya sha Allah sai da Allah madaukakin sarki ya yarda a gabatar da wannan lacca don haka muna godiya ga Allah da ya azurta mu da wannan haɗuwa domin gabatar da wannan lacca idan kuka kalli taken laccar yana da munasaba da yanayin da muke ciki na lokacin zaɓen shugabanni da yake gabatowa a wannan ƙasa to saboda haka yana da kyau yan uwa a ƙara tunatarwa ƙara ilmantarwa ga mai hankali ya zafi a kan mai san abu na gari a cikin da abin da za a yi kusan alaƙar bawa da allah gaba ɗaya tana da alaƙa da tana da alaƙa da nagarta shi sa mutum sai ya yi imani ya yi aiki na gari sannan ke dacewa a wajen allah to a mu'amalolin kama suna da kana da bukata a haskaka maka akan abu na gari wanda da shi za ka mu'amala da shi musamman abin da ya shahi shugabanci jagoranci wannan lakta ba a nan garin ya fara yin ta ba an yi ta a wurare da yawa garuruwa kuma a duk inda aka yi ta ana samun tasiri mutane na fa'idanta da abin da ake faɗa a ciki kada in ci lokaci na tabbata kun san irin yadda yake gabatar da karatu in yayi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi tawfiki mu kuma Allah ya mu tawfiki na taurare da amfani da abin da zamu ji Allah madaukakin sarki ka daidaita harshen shi kuma ya Allah madaukakin sarki ka saukar da duk alkhairan da kake saukarwa bayan ka idan suka hada a daya daga cikin ɗakunan ka suna ambatan Allah a littafin ka suna da rasta da kawunansu ya Allah ka sa abin da ka tanada mu bayan ya Allah ka rubuta mu kamar da muka hada anan ba ta da ɓata lokaci ba zan ba shi abin magana ya ci gaba da wannan gabatar da wannan lafiya a shekara da kuma fadar wa fadar Allah subhanahu wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacinmu na bilal bin rafa wanda yake kofan marusa a birnin katsina a wannan yini wanda shi ne yinin 22 ga watan januwari shekara ta 2023 wanda yi daidai da yau 29 na 29 ga watan jumadar saniya shekara ta 1444 muna roƙon Allah ya ba mu da cewa a wannan muhadara kawai sada zumunci ne kasancewar mun yi kusan watanni tara ba mu yi karatu a wannan masallaci ba sai muka ga ya kamata a dan haɗu domin a sada zumunci ina ga tun daga ranar ashirin da tara ga watan ramadan rabonmu da lakta ko karatu a wannan masallaci kashi kuma yau ashirin da tara ga watan juma'a saniya kaga idan an haɗa kenan yau wata tara daidai ba daɗi ba rai daga ashirin da tara zuwa ashirin da tara saboda haka wannan shine dalilin da ya samu ta bari mu zo mu dan da zumunci kamar yadda da nura ya faɗa kasancewar muna yanayi na zaɓe shi ne dalilin da ya sa aka ga wannan tafikin ya kamata a sa a wannan zama na sada zumunci amma dai shi yana da kyau mu sani cewa wannan karatun ba wai zai shafi iya zaɓen yan takar faro ko zaɓe babba da yake gaban mu bane a'a duk wani mutum wanda yake da wata masuliya yake da wani responsibility ko ya soji ne ko mai gida ne a gidan shi ko kuma wanda yake da wani jagoranci to wannan a idan ya saurare ta da kyau za ta iya masa amfani saboda haka shi sa aka ci sufofin jagora na gari guda talatin kusan duka abin da zan karanta akwai littafin da na wallafa zan rairayo ne daga ciki sunan littafin kenan sufofin jagora na gari guda talatin a musulunci na ɗan rairayo abin da zan iya gwargwadon abin da lokaci ya ba mu dama abu na farko kamar yadda muka sani shi shugabanci musiba ne kuma bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ta ta suna alal imara wata ta kunu na dama fa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima tabbas za ku yi yin shugabanci amma duk wanda ya shugabanci sai ya yi nadama madalla da darbar da ake samu amma abin da yake biyo baya na hisabi ya munana a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa da abdurrahman bin samura ya kai abdurrahman bin samura kada ka roƙi shugabanci saboda idan aka baka shugabanci ba tare da karuka ba allah zai taimake ka amma idan aka baka shugabanci bayan karuka to allah subhanahu wa ta'ala zai barka shi kaga wannan zai nuna maka wannan yana daga cikin virus na farko wanda da yawa daga cikin shugabanninmu za su iya fuskanta magabata na gari sun kasance suna in shugabanci kuma suna gudan shi abu hanifa a zamanin abu ja'afar mansur aka ce za a sa a matsayin shugaba sai na alkalanci sai ce an shi mai cancanta ya zama ba saboda haka sai gwamnan lokacin ya ce mai ƙarya rikici abu hanifa ya ce 'Ka bakar jama'a idan abin da na faɗa gaskiya ne ya kamata ka tare idan kuma ƙarya ke, to makaryaci bai kamata ya zama shugaba ba saboda haka sun kasance suna nisantar shugabanci sai dai duk da wannan bala'i da matsaloli wanda yake cikin shugabanci rayuwar mutane ba za ta iya tabbatuwa ba dole sai da shugaba saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa ko da mutum uku ne za su yi tafiya to su sanya ɗaya daga cikin su ya zama shugaba idan idan kare da salatatu fi safarin falyu'ammiru alaihim a alaihim ahadahum idan mutum uku suka bada da ya sa ɗaya daga cikinsu ya zama jagora a rayuwa babu shugaba yana iya sawa a zalimai su samu dama an ce daga cikin dalilan da ya sa 'ya'yan annabi adam suka bambanta da juna shine saboda kasancewar an halici annabi adam daga ɓangarori da yawa na ƙasa an ɗebo can an ɗebo can an ɗebo can wannan yana daga cikin dalilan da ya sa halayen mu suka bambanta ayyukan mu suka bambanta akwai azzalumai a cikinmu mu wannan sa akwai bukata a sa shugaba don haka wannan sa za mu wannan yasa a ah, akwai buƙatar sanin waɗanne sufofi ya kamata shugaba ya zamanto ya siffanta da su kusan yawancin wannan littafin da na rubuta na sufofin jagora na gari ya dogara ne ya dogara ne gaba ɗayansa ko yawancin shi a kan kista annabi Suleiman da Allah ya kawo ta suratun namri da kuma tarihin shugabancin Saidina Umar da Saidina Umar bin Abdul abu na farko shine ilimi sifa ta farko da ake so shugaba ya zamanto cewa ya siffanta da ita ita ce ilimi mana ana so shugaba ya zamanto mai ilimi saboda ilimi da kuma kaifin basira shine zai sa mutum ya gane yanayin waɗanda yake shugabanta shi yasa Allah subhanahu wataala da yake mana bayani game da abubuwan da ya ba wa annabi Sulaiman da annabi Dawud Allah ya fara ne da ilimi a suratul naml wala ina atayna Dawuda wa Sulaimana ilma mun ba wa annabi Sulaiman da kuma annabi Dawud mun ba su ilimi shi ma annabi Suleiman da zai faɗi ni'imar da Allah ya masa sai ce ya ayyuhan nasu ulimna tika tsaya. kaga wannan yana nuna mana cewa ilimi yana da matukar muhimmanci a shugabanci da Allah ya aiki Talut a matsayin sarki sai Allah ya faɗa cewa ya ƙara mai faɗin ilimi galibi idan shugaba ya zamanto ba shi da kaifin bakira to wannan zai sa abubuwa da yawa ba zai iya fahimtar su yadda ya kamata ba za a iya ta yin samun matsaloli a shugabancin amma ba zai gane ba akwai wani lokaci da ya to cewa akwai lokacin da ibn shahabu zuhri malamin Ibrahim, malik ya aurar da ɗan shi akwai guri a ciki ku shigo mana da ya auren da ɗan shi bayan ya auren da ɗan shi sai ya zo sai yake tambaya kan nashi kai ba wajattal almar'a yake tambayar shi yaya ka samu matar sai ya ce wajattuha janna me kenan me ma'anar wajattuha janna na same ta aljanna saboda haka sai ce ba matsala to yanzu da ya ce wajattuha janna me yake nufi kenan na tana da nima ka tattara komai to akwai mai wata amsa maratu saliha ta akwai mai wata amsa duk kun yadda idan mutum aka ce ibanin mutum ya aure aka tambaye shi a yasa amma tare ya ce wajen tuwa jannan kunya da yana nufin kawai ba ba ta da matsala mutum ya kirki ce to yadda kuka fahimta shi ma ibn shahabu zuhuri, haka ya fahimta saboda haka sai ce to an shike nan masha Allah saboda haka sai imam malik ya ce yana nufin akwai matsala sai ya ce li jannati baradan wa sa'a yace saboda ita aljanna tana da sanyi tana kuma da fadi saboda haka yana nufin akwai matsala sai wai ko ya tambayi yaron ya yace haka ne akwai matsala ya ce eh, akwai matsala to kaga wannan shine kaifin basira ina fatan mun gane saboda haka wata mace da ta zo wajen sayyidina Umar sai take nuna wa saidina Umar cewa mijinta kullum sai azumi da rana kuma yana yin sallar dare sayyidina Umar sai ce masha Allah mutum kirki ne saboda haka akwai ka'ab bin suwa sai yake cewa da sayyidina umar a'a wannan matar ba tana nufin cewa mijinta yana da matsala saboda ne saboda duk lokacin da miji ya zamanto kullum yana azumi da rana yana sallah da daddare wannan dalili ne da yake nuna baya bawa matarsa ta. to kaga wannan yake nuna maka cewa kenan yanzu inda za a samu shugabanni guda biyu suna neman shugabanci ko na masallaci ne to inda ya fi wanda ya ilimi za a gabatar da shi shi yasa hatta a wajen sallah na sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a zaɓi liman to za a duba alƙur'anin idan ɗaya ya fi ɗaya karatun ƙur'ani za a gabatar da shi idan ya zama to ƙur'ani su iri ɗaya ne kai kun haɗa su iri ɗaya ne to sai a duba waye ya fi sanin hadisa a nan sallah idan sanin su da hadisan nan sassalan ɗaya ne sai a duba wa fi shekaru to kaga wannan yana nuna maka cewa kenan ilimi yana gaba da yana da matukar muhimmanci a wajen shugabanci abu na biyu daga cikin sufofin shugaba shine tausayin al'umma ana so shugaba ya zama mai tausayi ga al'ummar duk mutumin da zai jagoranci yana da kyau kai ya zama zuciyar da ke kasashiya ce shi yasa kun ga annabi Sulaiman lokacin da ya zo yana tafiya sai ya sai sai haɗu da wata tururuwa da ragowar ɗan uwanta saboda haka da suka gani da suka gan shi kawai sai ɗaya daga cikin su tace udkhulu da kuko la ya kun sulaiman wa junudu wa hum la yashurun maza maza ku shiga cikin gidajen ku saboda kada sulaiman ya rumurmuce ku annabi suleiman sai to sai tururuwan nan ya kama shi kamar da Allah ya ce fata basta mazahikan min qawliha ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa ya Allah duk mutumin da ya ji jibinci wani lamari daga cikin lamarin al'umma ta ya takura musu ya Allah shi ma ka matsa masa saboda haka duk shugaba kai kan shugaba ya zama azzalimi za ga wani shugaban yana ganin cewa idan ya zama shugaba zai iya taka kowa ya hana mutane albashi wasu sun yi kwangila ya hana su ya hana wasu kudin fansho duk shugaban da ya zama haka yana cuta kanshi ne cikin bala'i kuma wanda aka san haka yake bai kamata a zaɓe shi ba shi yasa sai bina umar radiyallahu anhu lokacin da ya zama zamanto ya ji wata mace tana cewa da tana cewa bari ta maza maza ta yaya yaranta saboda umar ya sa wa yaro albashi sai ya kai shekaru kaza wannan ya sa sai na umar tausayi ya kama shi ya shiga cikin damuwa ba ta uku daga cikin sufofin da ake bukata shugaba ya zama to ya sufanta da shi shine ana so shugaba ya dinga bibiyar lamarin al'umma ya dinga jin yaya suke ciki kun ga annabi Suleiman saboda Allah subhanahu wataala ya ba shi mulkin duniya gaba daya saboda gaba daya abin da yasa yawancin lakkaratun mu na shugabanci muka gina shi akan isa annabi Suleiman saboda mutum hudu ne tunda aka halarci duniya mutum hudu ne kwata-kwata suka taba mulkar duniya gaba daya duk wani wanda ya mulki duniya to wani bangare ya mulki. amma mutum hudu ne suka taba mulkar duniya gaba dayanta waye zai iya gaya mana wa zai iya gaya mana hudun zan ba shi kyauta zan ba shi littafi kyauta akwai annabi suleiman akwai wa gaya yanzu aljani ne kai suka ji da kayan na aljani ne ko ba ba ta ya faɗi daidai waye zai iya gaya mana mutum waɗanda suka mulki duniya masharikar mazari ba? wanda molanka ba na a shanu adam mutum hudu waɗanda suka mulki duniya duka ɓangarorinta gaba ɗaya na ce muku duk wani mutum wanda ya mulki duniya kuka ji labarin ya yi mulki to ya mulki wani bangare ne na duniya amma waɗanda suka mulki duniya ta kowane bangare to mutum wani ne kawai to mala a nau muhammad ina aya nau muhammad sallallahu alaihi wasallam har yabon duniya akwai inda da a wasu ma ba ta ce ba sosai kuwa to da alama ne ba wanda zai ci littafi Ta yi ma kila da wani ya faɗa da na ba shi ta wannan sabon littafin na san duk masallacin nan ba wanda yake da shi sai dai ko wani ya siya a waje ban sani to kaga da na ba da kyautar wannan littafin to na ƙarshe mutum ɗaya zan saurara da cikin haƙura na uku zai za ka faɗi ragowar hukun? ta annabi suleiman zulkarnai muktanarsa magajilan daji ba na a abu na suleiman wani ya riga ya da ka faɗi rago hukun da na baka littafi dama wani ya faɗa annabi suleiman yi ma na faɗe shi na abin nan na hudun wane ne Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbi an Allah al-mulk namurud Sune mutum hudu katar wanda suka mallaki duniya ta kowane bangare saboda haka daga cikin abu shine bibiyar lamuran al'umma ku kalla ku ga annabi Sulaiman har tsuntsaye yake duba ya ga ya suke ciki wata faqada tsaira faqala maliya na aran huda ya dudduba tsuntsaye sai ce ya aka manga al huda ba a kesa, idan kuka kalli wannan bibiya goma za ku gane cewa yana daga cikin kurakuran da muke da shi wanda za mu zama a cikin matsaloli za mu daɗe a cikin matsaloli ta yadda yanzu misali za ka zaɓa house of rep ko ka zaɓi sanata ya koma abuja ya tare tun da aka zaɓe tsawon shekara hudu bai taɓa kwana a mazaɓarsa ba ta yaya zai kai matsalolin ta yaya zai san matsalolin ku har ce ku a can Sai dina umar allah anhu ya zauna a madina cikin dare yake tafiya yana yin yawo yana yin patron ya ga mai mutane suke ciki wata rana yana yawo a cikin madina sai ya ji wata mace tana cewa ta tsawala hadal lailu wasu wadda jani dare ya yi tsawo kuma ya yi duhu ta ce ina ma zan samu wani wanda zai ɗaya mai kewa ta ce fa wallahi laula kashiyatullahi wa'adahu la hurrika min hadha sarir jawanibu sai ce wala da ba jin tsoron Allah ba to da na samu wanda zai girgiza wannan gada saboda haka sai dina Umar sai ya sa wa gidan shi da wasu gari sai yake tambaya cewa wannan gidan na waye sai aka ce wani komanda ne wanda ka tura shi yi saboda haka sai kira Ishaq sai ya ce mata wata nawa ne mace take iya zama ba tare da miji ba sai ta ce mata ya kamar ka yana irin wannan tambaya ya ce ni dai yanzu nake ki gaya mu ta ce wata uku zuwa uku sai dina umar sai ya sanya doka cewa duk wani kwamanda da aka tura yaki to dai aka yi wata hudu ko an gama ko ba a gama ba a damu shi ina fatan mun gane akwai wani lokaci kuma yana yawo a cikin madina sai ji wata mace tana cewa hal min sabilin ila samrin fa ashrabuha hal min sabilin ila nasl hajjaj tace ina ma da zan samu giya da na sha ina ma da zan samu hanyar da zan haɗu da nasl hajjaj sai da na umar washe gari da safe sai ya maza wajen sa aka nemo mai nasir bin ana nemo masa shi sai ga kyakkyawan yaro ne sai mai tarfon ya aske mai kan shi gaba daya sai ga ya kara kyau saboda haka sai ya ce tun da haka ne ko ba za mu taɓa zama kasa da sai da sai ba sai ya tattara mai kayan abinci ya koye shi bakra so duk lokacin da ya zamanto shugaba baya bibiyan lamuran al'umma to za a samu za a samu tasgaro mai yawan gaske wanda zai zamanto cewa an samu matsala saboda haka yana da tsananin amfani idan an yi laifi a dinga bibiya kan ya zama kes lokacin da aka kashe malam jafar ɗaya daga cikin abokan abokansa malamai suka tafi dss domin su bincika an ce ana ta bincike ana ta bincike kawai da ya aka ce ai ba fayil ɗin ma ana ta bincike da ya hankoro ya ce ya ga abin da yake cikin fayil ɗin, sai ga kawai takarda ɗaya yake shine takardar da suka rubuta ta rahoton kashi tsawon shekaru ba a taɓa ma ba a rubuta komai ba sai dina umar radiyallahu anhu wani lokaci kawai sai ya ga wani saurayi an jefar da shi a bola an kashe shi sai sai ya Allah ta nuna mun wanda ya kashe wannan wannan saurayi shikenan bayan shekara guda kawai sai ya ga wani yaro jinjiri an yadda shi a gurin sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rabautar da ni da wanda ya kashe wannan saurayi sai ɗauki jinjirin sai ya bawa wata mace sai ce ki kula da wannan saurayi shayar da shi idan wata mace ta zo ta ce ki ba ta saurayin ki ba ta wannan ki kula da wannan jinjirin ki shayar da shi idan wata mace ta zo ta ce ki ba ta shi za a tumbance shi a dawo da shi to ki bi ta da Allah ya mai ilhama kawai ko sai ga wata dattijuwa ta zo ta ce ki bani jinjirin nan sai da ta za ta gan shi sai ta bi ta ta ga gidan shikenan da ta ga gidan sai dina Umar radiyallahu anhu ya ɗauki takobin ka ya saka a rigar shi ya tafi gidan yana zuwa sai ya samu gidan wani sahabi ne mutumin Madina sai ya ce masa me ka sani game da yarka sai ce mutum mai kirkice kuma tana kula da haƙƙin iyayenta sai ce to ni ma zan shiga wajenta ne don in ƙara mata in ƙara faɗaitar da ita a kan san Allah saboda haka yana shiga sai zaro takwas, ya ce ki gaya min hakikanin abin da ya faru ita ce zan gaya maka gaskiya ta ce asali wata mace ce take yi min hidima da tijuwa sai ta zo ta ce min za ta yi tafiya amma za ta kawo yarinyar ta tafi gaba da yi min hidima to ban sani ba ashe namiji ta kawo shagiri mara gero ta sa mai kayan mata to muna kwana da shi yana ganin abin da mace take sakewa tsakanin da bai uwarta mace ta ce wata rana ina kwanta kawai sai na jiya a saduwa da ni shine na ɗauko ranar saka mai sai na sa aka dauke shi aka kai shi bola so da na haifi yaron nan bayan shekara ɗaya shine na sa shi ma jinjirin a kai tsin da aka ajiye wa shi sai sai Allah ya saka miki da alkhairi ya mayar da takobinsa so ka ga yanzu daga cikin abubuwan da yake damun mu yanzu shine za ga ba a bibiya abubuwa yadda ya kamata abu na hudu shine tsara manufofi yana da kyau duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci to ya iya bakin kokarin sa wajen tsara manufofi yanzu mutanen da yawa da ake kokarin zaɓa yanzu wala da yawa an kakan da su ba san ma manufar da za su zaɓe su ba idan sun je ba sani ba sai bayan sun je ne sannan za su ƙara manufofin babban manufar ta kila ba ta wuce tara kuɗi ba to yana da kyau ya zamanto duk shugaban da za a zaɓa ko duk mutumin da yake jagoranci ko na gidansa ne ya zama yana da manufofi na abubuwan da yake so ya cimma a rayuwar shi abu na biyar shi ne ɗaukar mataki idan haka yi laifi mu yanzu za a ga da yawa sai dai a nuno mana kidnappers a facebook amma da garka ga an nuno sannan aka kashe su ko aka zo mataki ku duba annabi suleiman da ya zo ya dudduba bai ga alhuda-huda ba ne ya ce cewa ya lawa asiban na hu azaban shadidan zan mai azaba aula azba na ko na yanka shi aula ya biyan ni bisultanin mutum ko ya zo min da wata hujja in ba haka ba to to ana so ya zamanto shugaba ya dinga ɗaukan mataki ba sani ba kawo ina fatan mun fahimta a a shekara ta bakwai, a lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina akwai wani mutum da suna ɗibar zuma sai kawai ɗan haɗaniya kaɗan sai ta haɗa su da abokinsa kawai sai harbe shi saboda haka aka ce a 'ya'yan mutumin akwai waɗanda ba su balaga ba sai an jira su sun balaga domin a tambaye su sun yafe ko ba su yafe ba ana cikin jiransu sai ya zama to a cikin balagaggun wani ya mutu shi ma sai aka ce haƙƙin sanadini ya koma kan yaransa shi ma sai an jira su saboda haka mutumin nan sai da ya shekara ishirin a kurkuku dukkan su suka yi suka ce ba ya ce a kan idan mu aka jawo shi aka ajiye shi a wani ƙatar fili gaban baki a waɗanda suka taɓa zuwa madina madina su aka ajiye mutumin nan har dab da za a kashe shi sai da sarkin saudiya ma ya sa baki ko na suke ke a ba suka ce to malu shara cikin bayanin shine da aka zo aka ta har nasinsa a kan idona ya mutu a gabana ko ya faɗi ya suma to kaga wannan yana daga cikin da ɗaukan mataki idan aka yi laifi wannan zai sa wani ba zai ƙara yi ba yanzu wannan wanda ya suma inda za ka ɗauki takobi ka ba shi ba zai ba zai yadda ya kashe wani ba wani mutum kawai ya zo madina sai ya zamanto cewa yana bibiyan mu shafi haɗa ƙur'ani ayoyi waɗanda suke rikitar da wasu waɗanda ba su da digadigai tabbatattu a kan ƙur'ani sai ya dinga su yana sa mutane ba aka ba sai jina umar radiyallahu labari shi kenan ya je wajen shi ya ce ya suna kai ce suna na abdallah sabi ya ce ni kuma suna na abdallah umar kai sunan ga bawan allah sabi ne kuma suna na bawan allah umar ya ɗebi magiya ya dinga zula masa ya dinga zuba mai mutumin nan ya ce wala duk shigowa da take kan shi ta fita <laughs> sannan sai na umar ya ina fatan mun gane to kaga wannan shine daukan mataki to idan mutum ya zama to cewa shugaba ne baya daukan mataki wannan zai sa kowa ya abin da ya ga dama in shugaba ya zama mutum jinsin ma mutane suka gane cewa daga nesa yake ba da tsoro amma an matso abin nan a ruhun ma'ahu ne to wannan zai sa kowa ya abin da ya ga dama abu na shi shine kada shugaba ya raina wanda zai amfana da shi kar mutum idan ya zama shugaba ya ce sai manya-manyan advisors ko ministoci ko kwamishinoni a wajen su zai iya samun labarin da yake bukata ko shawarar da yake bukata kai ya raina a wajen wa zai samu labari ko a wajen wa zai samu shawara wata shawara za ka iya samun ta a wajen wanda ba ka zato shi yasa kun ga alhuda da ya dawo mai da annabi Sulaiman me ce mata bayan ya ce zai yanka su me ce? sai ce a hattu bi malam tunusi ina san abin da baka sani ba kaga annabi Sulaiman bai raina alhuda-huda a matsayin sa na tsuntsu ba ya tsaya ne ya saurare shi to da yawa za ka iya samu abin da ba za ka samu a wajen manya ba wani lokaci an ce akwai wani attajirin mutum da ya je wani kamfani a japan ya ce yana so a kera mai mota ta gani ta faɗa wata babu irinta saboda haka sai ya zama to cewa aka kera mota a garin injiniya ya zana aka kera mota bayan an kera mota shi ke nan sai kira abokan su zo su gani da suka gani suka yawa so da aka zo fita da motar sai aka ga tsawon motar ya ƙofar garejin da inci ɗaya da rai sau da haka sai injiniya ya kunya sai magini ya ce a ɗan tsara ƙofar mana sama ba matsala in can aka fita da motar shi in aka fita da motar shi zai gyara mai kamfanin ke ji bai ji daɗi ba a so a canza mai siffar ƙofar eh, garejin da ake kira motoci sai mai fenti ya zo shi kuma ya ce ba matsala a kuga ta a fitar da ita don abin da ta kukkuje shi zai gyara shi kuma mai motar sai ji bai ji daɗi ba can suna ta shawarwari da mai kamfanin da sauran ya ya kamata a yi akwai wani mutum mai shara a kamfanin sai ya maso ya ce in ba damuwa ni ina da shawara kun kun ba ni dama suka yi ta tunani wannan mutumin ma ne ya sani da za a ba shawara karshe dai bayan sun yi tarabiri sai suka ce ba matsala ba shawara saboda haka sai ce ni a shawara ta tun da tseren ba yawa a ɗan rage iskan motar mana idan aka rage iska ana bashin an fita sai a ƙara iska saboda haka sai aka rage iska ana fita da ita sai aka ƙara iska kaga duk ba su fahimta ba so wannan yana nuna maka cewa idan ya zama cewa kana da idan ya zamanto kana matsayin shugaba kar ya zamanto ka raina wanda za ka samu labari a wajen shi tuffa ta bakwai daga cikin siffofin shugaba shine tabbatar da abu kafin zartar da hukunci za a ga musamman mu yanzu da muke yin a mulki na demokuraɗiyya a ƙasashenmu muna da jam'iyyun adawa da jam'iyyu masu mulki ko kuma jam'iyyu masu mulki da jam'iyyun hamayya duka ana fada to za ka ga da yawa idan aka kawo labari nan da nan sai a zargar da hukunci dama ba su zaɓe da ba su zaɓe wannan yana daga cikin kuskure yanzu ku kalla ku ga annabi Sulaiman da alhudahu da ya kawo masa labari ya samu wata mace tana bautawa rana ne ce masa me ya gaya wa alhudahu da na sanan zuru fita a mukunta minar al Za mu duba mu gani abinda ka faɗa gaskiya ne ko karya ne to haka ake so shugaba ya zama idan wani abu ya tayi sai ka kafa kwamiti sai ka tabbatar da labarin duk lokacin da shugaba ya zama to duk labarin da ya ji zai yi aiki da shi zai zama makarici zai fara cikin kuskure yanzu kun ga shugaban kasa kwanakin baya can haka aka kirkiran mai matar da zai aura da gurin da za a daura aure da ranar da za a daura aure kuma da ƙarya ne so duk lokacin da mutum ya zama shugaba dole sai ya tabbatar da labari kafin ya to ya yi hukunci saboda haka annabi sallallahu alaihi sallam sai sa da yawa idan ya je zai yaƙi mutane to baya ya asu yakan je ne da daddare in ya ji an kira baya ya asu haka kawai idan ya ji an idan ya ji ya to ya ji kiran sallah asuba sai ya kyale ina fatan mun gane abu na takwas shine neman shawara daga waɗanda ake jagoranta ba a so shugaba ya zama mai mulkin kama karya idan abu ya zo maka a matsayinka na shugaba to yana da kyau ya zama to ka nemi shawara ka nemi shawara menene za ku faɗa galibi in dai mutum yana neman shawara da wuya ya kuskure saboda zai samu ra'ayi makatarci Sau da shi yasa ita ma wannan mata lokacin da ya zamanto an jeho mata wasiƙan nan sai ta ce ya ayyu almalau abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta Ta ce ya ku jama'a ta ku bani shawara ni ba abin da zan yanke sai da shawara to kun ga wannan yake nuna maka cewa kenan ana so mutum ya dinga neman shawara sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da neman shawara a lokacin yakin bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wani waje akwai wani sahabi da ake ce ma al-kubbar bin al-munzir sai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin da ka tsaya ra'ayi ne ko wa'ayi yace a ra'ayi na ne yace to nan gurin bai dace ka tsaya ba annabi sallallahu sai ya maka kaga abubuwa bin munzir ba ya cikin mashawaran ba ina da tabbaci mafiya yawancin waɗanda suke nan gurin ba su taɓa jin sunan sa ba haka ne ko to ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa shawarar sa kuma yi aiki da ita to yana da kyau me shugaba ya dinga neman shawara sai sai na Umar radiyallahu anhu ya hana sahabban annabi sallallahu manya tafiya yayi ba barin su je yaki saboda idan abu ya taso ya shawarce su ina fatan mun gane abu na tara daga cikin sufofin shugaba shi ne takaita magana ba su shugaba ya zama mai yawan surutu za a ga a nan har irin wasu ya ce da suna fada a cika wanda za a yi ta faɗan abin da shugaba da na karya da na gaskiya wanda da yawa idan ka je idan ka je ƙasashen da suka ci gaba za a gaba haka bane manya-manyan gadoji da manyan ayyuka da muka zauna a saudiya wala idan aka zama komai unguwa ba a zuwa yanzu kawai za a ci gaba da aiki da su ne yanzu ku ga annabi Sulaiman da zai turawa wannan matar ta saba zai tura mata wasiƙa ku dubi wasiƙar da ya rubuta mata gaba ɗaya layi ɗaya kawai bismillahir rahmanir rahim Allah anu alayya wa atuni muslimi shikenan ya shikenan kawai da suna Allah mai yawan rama mai yawan jin kai ku zo mun kada ku mun girman kai ku zo kuna masu ni kauya haka ake so amma a ga daftari daya za a ba shugaba rahoto wajen shafi ɗari to yaushe zai karanta ko ka yanzu da ba shugaba bai da haka baka shafi ɗari ka karanta da yau sai za ka karanta kuma ka rike haka ɗau mataki to ana so kalmomin shugaba da waɗanda suke jagoranci su zama 'yan takaitattu, saboda haka kamar yadda aka rawaito daga umar bin abdulaziz ya kan ce ya ce na kan takaita magana saboda gudun kada na yi alfahari saboda haka yana da tsananin amfani ya zamanto mutum ya zama mai kalmomin su takaitattu, an ce a nan inda mutum zai soya inda mutum zai zo ya kidaya kalmominsa zai iya kidaya su abu na goma daga cikin sufofin shugaba shine kwarjini da cika ido ba a san shugaba wanda zai zama da lalakuwa wanda fadirai idan suka gan shi ba su tsorata ba ko mai yawan kyalkyala dariya duk ba a san irin wannan saboda haka shi yasa sai dina umar radiyallahu anhu ya sanya wani mutum a matsayin alƙali sai ya gan shi sakwa sai ce la'azilan na aba maryam wal aj'alan na makana rajulan idza ra'ahu fajiru ya ce zan cira abu maryam daga al'alanci zan sa mutumin da idan kajirai suka ganshi za su tsoron shi annabi sulaiman aljani ne ko mutum ne mutum ne amma ku duba saboda tsananin kwarjini shi ya sanya aljanu aiki amma haske da ya mutu a su ya mutu na ga da alama ba ka sallah saboda ko waige ba sa yi ba sa waige haske da sandar da ya dogara da ita gara ta cinye ya faɗi sannan suka gane kaga yake na. a suratul saba ko alam ma fadaina alaihi almauta ma dallahum ala mauti illa da dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata lokacin da muka kaddara wa annabi Suleiman mutuwa bayan ya sa aljanu aiki ba su gane ya mutu ba sai bayan da ya fadi saboda gara da ta cinye sandarsa ma karra tabayyana jinnu an law kanu ya'lamuna al ma labisu fil azabil muhim to idan shugaba ya zamanto bai da kwarjini ba a so ya zamanto cewa ya zama shugaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da Abu Dharr al-Ghifari inni araka dha'ifan fala taliyanna ala sunay yace ni ina ganin kana da rauni ko mutum bi ka kamar shugabanci tare da cewa ba shi a mazhaba Abu Dharr al-Ghifari ba za ka yi account ba ba za ka yi asusu ba duk abin da ka samu inda ba ka kashe su a ranar ba ka aikata haram so duk kudin da ka samu a ranar yawan da ba ka kashe su ko kai sadaka da su amma kaka ajiye da gobe to kaga wannan idan ya zama shugaba ba zai iya ba zai yi sata ba to amma duk da haka nan son sarbe ce masa ina ganin kana da rauni ko mutum biyu kaka shugabanta a abu na goma sha ɗaya shine duba maslaha yayin zartar da lamura idan mutum ya zama shugaba idan aka ba shi shawara wannan ya ba shi shawara wannan ya ba shi shawara to yana da kyau ya duba maslaha wannan abu ne ya fi zama maslaha kun ga ita wannan matar da ta zo ta shawarci mutanen ta me suka ce mata me suka gaya mata na me suka ce mata cewa suka yi na hannu ulo kowatin wa'ulu ba'asin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta mu Saka ce mu yan bala'i saboda haka in dai karfi ne ba matsala kawai ki ba mu amma kun ga a matsayin ta na mace ta ce nazari ita ce a wannan shawara ba ce ba saboda me innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu ai su sarakuna wannan shawara ta kuka bayan tana da matsala saboda ni na san manyan sarakuna idan suka shiga gari lallata shi suke yi za su sa manyan mutane su zama makaskanta saboda haka ni dai ba na ba da shawara maɗauki wannan shawara kaga sai ke ta ce to haka ake so shugaba idan aka ba shawara ya zamanto ya yi muwazana ya auna ya gani menene zai zai zama maslaha shi yasa kun ga alama na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ba a tsintar rakumi annabi ya ma hana tsintar rakumi amma da sayyidina usman radiyallahu anhu ya zo sai ya to cewa ya yi umarni da a dinga tsintar rakumi menene dalili shine saboda mutane sun canza ina fatan mun gane saboda abin da yasa sa tsara alaihi ya hana tsintar rakumi saboda ba ta da bukatar taimako saboda rakumi yana bukatar yana zai iya yin kwanaki ba tare da ya bukaci abinci ba saboda yana da wani rasa da su a cikin cikin shi to duba maslaha yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shi yasa kamar yadda sayyidina Umar rabbi kamar yadda sayyidina Abdullahi na Abbas ya rawaito saki uku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sayyidina Abubakar da shekara biyu ko uku na zamanin sayyidina Umar duk inda aka yi saki uku to yana zama a kalma ɗaya yana zama saki ɗaya ne amma daga baya da sai da umar ya zo ya ga mutane suna gangani sai ce innan na taɓa da ta'adaru fi amrin lahun fi ana falau an zaina hufa an bawa kawai sai ya zartar da shi ya zama saki uku a kalma ɗaya ya zama saki uku kuma da wannan ya zamanto malaman mazhabobi guda hudu da suke aiki ba ta nawa za mu je ta goma sha shi ne ba da kyauta ga talakawa da waɗanda ake mulka ba a san shugaba ya zama marowaci yana da kyau shugaba ya zama mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da yawa da ya shigar da su musulunci saboda kyauta akwai wanda ya ba shi garken awaki ya je ce da mutanensa kai na je wajen muhammad yana kyautar wanda baya jin tsoron talauci su ma yin suka musulmi kun ga ce ta ita ma a nan in ta ce wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa bi bima yarji'ul mursalun zan dan aika musu da kyauta sai in ga yaya za su za a dawo da ita ko ba za a dawo da ita ba so idan shugaba ya maka kyauta inda ka tabbatar da cewa shugaban nan ba wai yana da dukiya haram ba ne duka to babu laifi ya zamanto cewa ka amsa kamar yadda aka rawaito cewa aliyu radiyallahu anhu yana cewa halal ne amsar shugaba saboda abin da zai baka na halal ya fi abin da zai baka na haram abu na goma sha uku daga cikin sufofin shugaba shine gaskiya da rukun amana ana son shugaba ya zama mai gaskiya ya kuma zama mai rufin amana daga cikin kurakuran da shugabanninmu suke fadawa shine da yawa shugabanninmu suna ganin kawai zai zama shi excellency ne shi elected governor ne ko elected president saboda haka sai ya dinga amfani da dukiyar talakawa yadda ya ga dama kuskure ne yana da kyau shugaba ya sani cewa shi ma'aikaci ne na talakawa so duk abin da baya cikin maslahar talakawa bai kamata ya kashe su ba kuma wannan kudin da yake kai ba kudin shi ba ne wasu ma da yawa shugabannin da suke jagorantar wallahi ba su san me ake kira gwamnati ba saboda idan ka san me ma'anar gwamnati to ka san ma'anar gwamnati shine jama'a saboda kai wakili ne kawai mai zartarwa Umar bin Abdulaziz. kamar yadda aka rawaito ya rubuta wa Amr bin wasiƙa. shi Amr bin yana daga cikin waɗanda suka fara tattara hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da turi ibn Shihab az-Zuhri yace masa dakkif kana maka wa qarib baina asturika yace in ka zo rubutun hadisi ka kai sadurorin ka kusa kusa kuma alƙalamin kama ka dinga amfani da tawadar ƴar kaɗan saboda ba na son na fitar da abin da ba na musulmai ba ba na so in fitar da abin da daga cikin dukiyar musulmai abin da bai cancanta ba an ce yana da sayyidina umar radiyallahu anhu eh, umar bin abdul aziz yana da fitullu guda biyu saboda haka idan kuka zo za ku yi hira da shi idan ya ji hirar ba ta al'umma ba ce duka sai kunna fitilar shi idan ya bi wannan hirar kuma ta al'umma ce sai kunna fitilar gwamnati saboda haka daga cikin fito da malamai suka ba shi ne haramun ne in kana darakta ko wani abu ka dinga amfani da motar gwamnati a personal activity so idan aka baka motar gwamnati shine kai amfani da ita ayyukan gwamnati amma na ga mutane da yawa idan suka samu matsayin hod ko darakta ko wani abu sai sai da basirin sadin komai a motar gwamnati wannan haram ne so abinda mutane suka kasa fahimta shine menene abinda mutane duk suka kasa ganewa shine wannan wannan motar ta suwaye motar suwaye ta jama'a ce to kaga idan ka yadda da cewa motar jama'a ce to bai halarta ka yi amfani da ita ba sai abin da yake na jama'a ina fatan mun gane wani za a ga ita za a kai yaransa makaranta kuma wallahi da ƙyar ka ga mutum ya yi haka Allah bai kullo mai da talauci ko ko ƙabalu ko ba ina fatan mun gane in aka ce talauci ba wai sai ka rasa kuɗi ba ba ko ma in Allah ya jarrabe ka kace wani abin da haka mutu ba za ka amfana da shi ba shi ma wannan talauci ne saboda ya ta zama dukiyar da za a maka hisabi kuma baka amfana da ita ba siffa ta goma sha hudu shine karfin jiki da karfin jiki da kuma karfin zuciya ana buƙatar shugaba ya zama yana da karfin jiki ta yadda zai iya gabatar da mulkin al'umma yadda ya kamata idan shugaba ya fara raunin jiki bai kamata ya zama shugaba ba saboda haka haka nan idan zuciyarsa ta zama ba ta da ƙarfi dan abu kaɗan zai iya zai iya tayar mai da hankali ya kasa mace ko jini shi hau shi ma bai kamata ya zama ya yi takara ba ko a kwamitin masallaci aka ba shi wani bangare mai ƙarfi bai kamata ya hanka ba wato za ka gane cewa yana daga cikin mushkilolin shugabanci da kuma dole wasu daga cikin kasashen musu su fuskanta shine da yawa daga cikin shugabannin da suke jagorantar mu karfin siyaka ne yanzu malam bari ba ku wani misali wanda kowa a nan zai gane duk wanda yake da uba ko yaya wanda ya kai shekara saba'in wallahi za ka ga ko a gidan shi ma ba komai an yake tsawatarwa duk faɗan babanka in ya kai sittin saba'in za a ga yayi kalam ko ba haka bane za a ga mafaɗaci da in yi shigo gida ma har kwanuka ma daidaita sahu suke amma idan ya kai saba'in wallahi ma da sai ka ga a gaban shi ma ana wargi ba a cewa komai ko ba haka bane ko ba bana can kai kanka yanzu ka ɗan rage kai ba ma ko kai ba na san yadda kake da ba haka kake bane na farkon sun sha wuya to kaji ba bai ce na farkon su ya sun sha wahala amma ne yanzu gudun suke to malam wannan kuma haka yi kuma wannan ba wai da wasu rike ba ko da wani wannan malam idan ka kalla haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a surat yasin Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunkisu fil khalq ko kuma wa man nu'ammirhu nankusu fil khalq duk wanda muka mai tsawon rayuwa to za mu juya rayuwar shi ta zama ta yara shi ne ma'anin nan kusko filhar da haka idan ka tuba kautu saba'in duk abin da da kake gani shi ba shi da kyau sai ka zama kamar yaro kamar da shi wata. to idan kuka fahimci wannan za ku gane cewa wasu matsalolin da muke ciki ba abin mamaki ba ne mun kasance a cikinsu in dai har ya zama ta wanda ya wuce saba'in a gidan shi ma ya yi rauni to ya kake tunani idan ka ɗauki wani abu muhimmi na jagorancin mutum miliyan ka za ka miƙa mai ya kake so ya yi ko ya kake gani su haka nan kuma akwai wani ciyaman da na sani da ya je nuna ɗaya bai ƙara ba saboda lokacin gwamnati amma daga zarar wani abu ya taso ta jinin shekara ya kai shi asibiti to kaga wannan bai kamata ya ƙara tsayawa takara ba saboda me saboda zuciyar shi ba ta da karfin da take iya wannan sai dina umar radiyallahu anhu shekara nawa ya duniya 63 63 to an ce a hajjin da yayi na karshe na shekara ta 63 da kanshi ya daga hannu ya roki Allah yace Allahumma Allahumma babni ilaika ghairu mufridin shi ya daga hannu ya roki Allah yace ya Allah mutane sun yawa yake Allah ka anshe ni tun kafin na fara sukanci a watan da yi wannan addu'a watan abu lulu asar majusi ya kashe shi kuma 63 na ba bombardment ɗinta 60 da wani abu ne inda ka dawo da ita shekarun shekarun bature saboda duk 31 a can ita ce take 30 a nan to haka ya zo ya roƙi Allah ya ce ya ɗauki rayuwar shi saboda ya fara sakaci Sama yanzu ko ka wuce tamanin na kusa za su ta ziga ka saboda sun san tun da ka fara rauni kana manta abubuwa su kuma za su samu damar da za su samu dama su ci da yawa ina